Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 21 da 25 da kuma mita 31 ko kuma mu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji shugaba Putin na Rasha ya sake zaɓe wato ya sake lashe zaɓe a karo na biyar wanda ya ce zai ƙara ƙaimi a yakin Ukraine. Isra'ila ta kai hari asibitin Alshifa inda ta ce Hamas na sake amfani da shi a shirin sake kai mata hari. Ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya kuwa ta bi sahun masu suka kan matakin dakatar da sanata Ningi daga majalisar dattijai. to maimakon a tsaya a zai abin sai aka sauri aka dakatar da shi to muna ga wannan ba wato hanya ce mai kyau ta tabbatar da demokaradiyya a Najeriya ba maganar cushe kuma yan saba ita manna mazaɓa ta za ta ba ta da wakili kenan a annan lokaci masana kimiyyar sadarwa a najeriya sun ce ba za wato ba ta farar ɗaya ba za a iya tantance asarar da matsalar intanet wadda ake fuskanta a afirka za a sani ba kiyasta hasarar da za a yi wato yana da yawa saboda akwai hasara ta dukiya akwai hasara na lokaci sannan akwai hasara ma na ainihin wato bayanai da kuma ainihin wato wasu abubuwa ma za su yi shafan rayuwar mutane To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin amma bari mu fara da labaran duniya. Shugaba Vladimir Putin ya ce zai karfafa sojin Rasha da mai da hankali kan abin da ya kira aikin soja na musamman a Ukraine da yake jawabi bayan nasarar da ya yi a zaben shugaban ƙasa a karo na biyar inda ya lashe ƙuri'u da sama da kashi 80 cikin 100 ya ce sakamakon ya nuna amincewa da miƙa wuya da Rashawa suka yi gare shi. кто бы и как не хотел Mr. Putin kenan yake cewa duk wanda ke son takalar mu faɗa ko kuma kai mu bango ina son da musu ba abin da za su iya. Wakilin BBC a Moscow dai ya ce a yanzu cikin tsanaki Putin ɗin zai ƙara yaɗa manufarsa da soji kan yakin Ukraine. ana ci gaba da allah wadai kan zaben na rasha inda amurka ta ce a bayyana take karara ba sahihi ba ne la'akari da kame 'yan siyasa da abokan hamayya da shugaba putin ya yi domin hana su tsayawa takara shi kuwa shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya ce ta bayyana putin din na son mulkar rasha na har abada Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. ya ce a baya bayan nan mai mulkin mulaka'u ya sake yin halin nasa a zaɓe kowa ya san wannan mutumin na son dawama a mulki zai yi abu mafi muni domin ci gaba da mulkin nan sojin isra'ila sun sanar da kaddamar da hari kan asibitin alshifa da ke gaza mai magana da yawun sojin isra'ila riya admiral admiral daniel hagari ya ce sojoji sun gano matattara hamas da ta sake shiri na amfani da asibiti domin kai musu hari We call upon all Hamas terrorists hiding in hospital. hazar kenan yake cewa muna kira ga 'yan ta'addar Hamas da su miƙa wuya da wato da ke wuya a asibitoci su miƙa wuya ba tare da ɓata lokaci ba. Asibitoci ba wurin aikata ta'addanci ba ne. Wani bidiyo da aka aike wa BBC ya nuna ɗaruruwan farar hula na ficewa daga alshifa cikin tsananin duhu suna amfani da hasken wayar salula domin harska hanya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka cika titunan birnin santiago na biyu mafi girma a cuba kan yawan katsewar wutar lantarki da karancin abinci bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna masu zanga-zangan na rera wakar abinci da lantarki a wani bidiyon da aka yada na daban kuma shugaba miguel diaz wato diaz canal ya amince da zanga-zangar tare da nana ta gwamnatinsa ta ji kokensu tare kuma da ɗora hakkin halin da ake ciki kan amurka tashin hankali ya karu a makonnin da suka gabata a cuba kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa inda gwamnati ta zargi takunkuman amurka ne suka durkusar da ƙasar yayin da masu suka kuma suke cewa rashin shugabanci na gari ne wani bincike da bbc ta gudanar ya nuna yadda aka ci zarafin gwamman matan malawi da suka je aikatau ƙasar oman masu yi musu hanyar aikin ne da ke musu roman baka kan samun ingantaccen aiki a ƙasar ta gabas ta tsakiya amma da zarar sun je sai cin zarafi ta hanyar lakaɗa duka da fyaɗe da mai da su tamkar fursunoni malawi dai ta kashe sama da dala dubu ɗari da sittin domin dawo da sama da mata hamsin da ake bautarwa a oman sai dai kuma ma'aikatar kwadago a oman ta ce tilasta mutum aiki ya saba wa dokar kasar kuma sau ɗaya kaɗai aka kai korafi kan cin zarafin wata mai aiki 'yar malawi a bara to ƙarshen labaran duniyar kenan. Allah yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga kasar rasha vladimir putin ya yi nasara a zaben shugaban kasar rasha inda ta nuna karara yarda da mutane ke da shi a akan muradinsa a jawabin da ya gabatar bayan sakamakon zaɓe ya nuna kusan kashi 90 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa misa putin ɗin ya samu idan rashawa suka haɗa kansu inda ya ce idan rashawa suka haɗa kansu babu wanda ya isa ya musu barazana ko kuma danne su ga rahoton umar masani abdulmumin kusan a bayyane ke cewa vladimir putin zai ikirarin nasara a karo na biyar na wannan zaɓe da gagarumin rinjaye duk da cewa ya fuskanci adawa daga 'yan takara uku da ake wa kallon 'yan koren gwamnatin kremlin sai dai jami'an zaɓe yana sanar da cewa ya samu sama da kashi 87 na ƙuri'un da aka kaɗa sai ya fito yana cewa demokradiyyar rasha ta fi ta kasashen yammaci sahihanci a tsokacinsa kan yakin ukraine ya ce abinda zai baiwa fifiko a yanzu shine sake ƙarfafa sojojin rasha ya kuma ce sojojinsa jajirtattu ne a fagen yaƙi da ukraine a ya ce a takaice dai sanin kowa ne cewa sojojinmu akwai jajircewa a yankuna da dama mazan mu sun gunduwa gunduwa da makiyanmu kullum sake nausawa suke sannu a hankali cikin hikima kuma a koda yaushe wannan ya zarta batun kare kai kadai mu ya sha bamban eh, kasashen duniya da dama sun yi allah wadai da wannan zaɓe na rasha da suke bayyanawa da tamkar wani shirin fim amurka ta ce kwata-kwata babu sahihanci ko adalci a zaben tare da tunasar da cewa putin ya garkame abokan hamayarsa na siyasa da kuma datse sauran daga shiga takara haka ita ma poland ta yi irin waɗannan zarge-zarge na tauye 'yancin dimokuraɗiyya sai dai shugaban venezuela nicolas maduro ya yi murna da nasarar vladimir putin putin le ya ce tabbas putin ya yi nasara a yakinsa da ilahirin ƙasashen yamma da suka cure wuri guda wannan na sake fitowa da martaba da aƙidin al'ummar rasha wanda hakan ya kai ga wannan nasara ta shugaba vladimir putin wannan nasara na sake buɗe sabon babin rayuwa a rasha a wannan duniya na taron dangi don haka dan uwanmu vladimir putin ya ba su kunya da nasararsa shugaba zelensky dai na ukraine ya ce wannan na sake nuna ƙararra cewa putin ba zai haƙura ba haka zai ta mulki har sai in lama sha Allah. rahoton da umaima sani abdulmumin ta haɗa mana kenan tubar manufi najeriya ƙungiyar tuttuba ta arewacin najeriya ta caccaki majalisar dattawan ƙasar kan dakatar da sanata abdul ningi ɗan majalisa mai wakiltar bauchi ta tsakiya ɗan majalisar da ya zargi jagororin majalisar da abin da ya kira cushe a kasafin kuɗin ƙasar na bana lamarin da ya sa majalisar ta dakatar da shi bisa zargin cewa kalaman nasa sun ɓata mata suna ga rahoton khalifa shehu dokaji. Da farko dai kungiyar ta ACF ta bayyana cikakken goyon bayanta da na al'ummar yankin Bauchi ta Tsakiya da Sanata Abdul Ninkin ke wakilta a Majalisar Dattawan. inda ta yi kira da kakkausar murya ga majalisar da ta yi mi'ara koma baya kan wannan mataki da ta ɗauka. Ƙungiyar ta ACF ta ce dakatar da sanata nan da majalisar dattawan ta yi tamkar barin jaki ne ana dukan turke inda ta ce kamata ya a ce majalisar ta mayar da hankali wajen bincike kan zargin da ɗan majalisar ya yi da kuma na wasu zarge-zarge da ake na cushen wasu ayyuka a mazaɓin na wasu tsirarin sanatoci amma ta bige da dakatar da shi acf ɗin da ita ce hakan na da mummunar illa ga majalisar dattawan da ɓangaren zartarwa wanda hakan ta ce ba zai haifar da komai ba illa koma baya ga demokuraɗiyya a najeriya murtala aliyu shine sakataren ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya wato acf ya kuma yi ƙarin bayani shi sansaningi ya zargi ya ce an ɗan yi cushe na wasu yan kuɗaɗe to maimakon a tsaya a dubi abin sai aka sauri aka dakatar da shi to muna ga wannan ba wato hanya ce mai kyau ta dabakar da demokaradiyya a Najeriya ba. Ko me ya ya kamata a tsaya abin shiga maimakon a dakatar da shi. Maganar cushe kuma an saba a ce an wani kuɗi an keɓe wai na wani ɗan majalisa haka da sauransu. su ya kamata a yi abin shi dalla dalla. In ma kuma kamar da ya zargin ya ce akwai wasu kuɗin da aka ajiye a wajen da ba gane me ba. To sai a mai talaka bayani cewa na kuɗin da shi sulfunin yi magana a'a akan magana ko tsaro ne ko kaza ko kaza kai amma kawai a ce wai a'a ba haka abu yake ba kawai a dakatar da shi in hamzari Har ila yau sakataren kungiyar tuntuba ta Arewa Murtala Aliyu ya ce dakatar da Sanata Abdul Ningi da majalisar dattawan ta yi tamkar dakatar da al'ummar mazaɓarsa ne daga majalisar. Ita wannan mazaɓa ta su za ta zama ta da wakili ke a nan lokaci. Amma da an yi aka yi aka ce ya yanke abin nan ya keta wasu ko kuma keta din wasu dokoki na majalisa aka ce za ta shi to wannan daban ne. To sai dai wasu na kallon rashin haɗin kai a tsakanin